broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum mu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Juma'a Pentagon ta ce Amurka ta amince ta sayar wa Taiwan da makamai na kuɗi dala biliyan biyu da ya hada da kai wani makami mai linzami na tsaron sararin samaniya da aka yi wajen shi a Ukraine a karon farko zuwa tsibirin. Doka dai ta ba Amurka damar samar wa Taiwan wadda China ke ikirarin iko a kanta da makaman kare kanta duk da rashin wata hulɗar diplomasiya su. wani lamari da Beijing ke nukura a kan shi. Kasar Sin wato China ta riga azakai neman matsin lambar soji a kan Taiwan da ya hada da yin zagaye-zagayen atisayen yaƙi a kewayen tsibirin na Taiwan da aka kwashe mako ana yi. Hukumar haɗin gwiwar tsaro ta Pentagon ta ce sabon cinikin ya kunshi dala biliyan ɗaya da miliyan dubu goma sha shida kan wani tsarin makamai masu linzami da na na'urar samar da daidaito a sararin samaniya kan kuɗi da aka kiyasta dala miliyan ɗari takwas da ashirin da takwas. Isra'ila ta ce ta kammala wani gagarumin hari akan Iran bayan sama da shekara guda da aka kwashe ana ba ta kashi da ya samo asali da wani harin da mayakan Hamas da Iran din ke mara baya suka kai akan Isra'ila da ya rikide zuwa wani rikici da ya kai tsaye da malmala Iran ɗin da 'yan koranta da ke yankin. Cikin wata sanarwa da aka fitar da safiya Asabar rundunar dakarun tsaron Isra'ila ta ce jiragen yakin ta sun koma gida lami lafiya bayan kai wani tsararren harin soja a wurare da dama a Iran. Ta fitar da sanarwar ne kimanin sa'o'i hudu bayan samun rahoton farko da ya bulla na wata fashewa a Iran da kimanin karfe biyu da rabi na asuba a birnin Tehran. Rundunar dakarun tsaron Isra'ilan ta kara da cewa bisa rahotannin sirri da ta samu dakarun samanta sun kai hari akan masana'antar kera makamai masu linzami da ake amfani da ita wajen kera makamai masu linzami da Iran din ta rika harbawa cikin Isra'ila a shekara gudan da ta gabata. Rundunar ta ce waɗannan makamai masu linzami na yin barazana kai tsaye ga al'ummar ta Isra'ila. Haka zalika rundunar dakarun tsaron ta kai wani hari ta sama da ta ƙasa kan wasu mahimman wurare a Iran da nufin karya lagon irin har haren da Iran Iran ɗin ke wa Isra'ila. Mai magana da yawan rundunar Rear Admiral Daniel Hagari ya shaida manema labarai cewa Isra'ila ta yi nasara a haran hare ta sama da ta gudanar duk da dai a nan take bata gabatar da wata shaida kan ikirarin da ta yi ba. A ranar Asabar din jami'an Pakistan suka ce wani dan kuna bakin wake ya kai hari kan wani wurin shingen jami'an tsaro a wani yankin da ake dardar a cikin shi da ke kusa da kan iyaka da Afghanistan da ya kashe akalla mutane takwas ya kuma raunata wasu da dama. Harin ya afku ne a wani mazaunin soji da ke garin Mir Ali na Pakistan da ke gundumar arewacin Waziristan. An ce akalla akwai sojoji biyu da jami'an 'yan sanda hudu da farin kaya biyu da suka rasa ransu. Jami'an tsaro da dama a yankun sun tabbatar da afkuwar lamarin inda aka aka cewa dan unar bakin waken ya tayar da ababen fashewa ne a kan mashin a daidai lokacin da ya isa wajen shingen da jami'an tsaro ke duba ababen hawa fashewa ta kuma raunata jami'an tsaro biyar inda ma'aikatar lafiya da ke asibitin yankin suka ce waɗanda suka jikata na cikin mawuyacin hali an rawaito cewa mayakan haramtacciyar kungiyar tek a taliban ko tip sun ɗauki alhakin kai mummunan harin harin ya zo kwana guda bayan wani mummunan hari tsakanin mayaka a yankunan da ke kewaye da arewacin waziristan da ya yi biyar mutuwar akalla jami'an tsaron Pakistan su goma sha shida da raunata wasu da dama. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bangarori daban-daban sun yi ikirarin yin nasara a zaben 'yan majalisu da aka gudanar a jujiya da 'yan kasar da dama ke makallan yi ko bari na damar samun shiga kungiyar tarayyar turai hakan dai yana nuna cewa da sauran rana a kaba dangane da takamaiman sakamakon zaben duk da dai mazabu da dama na nuna cewa jam'iyya mai mulki ta Georgia Dream ita ce za ta yi nasara. To sai dai hakan ba wai yana nufin za ta iya kafa gwamnati ba ganin cewa jam'iyyun adawa da dama a baya sun bayyana cewa a shirye suke su kafa gwamnatin haɗin gwiwa yayin neman zaben da aka rika yi a ƙasar da ke yankin kudanci mai mutane miliyan uku da dubu ɗari bakwai da ke kan iyaka da ƙasar Rasha ya gama da tsalma baki daga ƙasashen ƙetare da ya gama da gagarumin yakin neman rinjaye akan ƙuri'u da zarge-zargen kauce hanya a tsarin yakin neman zaɓe wasu 'yan ƙasar ta jojiya sun yi kukan tirsasawa da matsin lamba kan sai sun zaɓi jam'iyya mai mulki ta jojiyan dream yayin da 'yan adawa suka zargi jam'iyyar da yin yakin tirsasawa ta ƙasa akan 'yan ƙasa wani harin makami mai linzami da rasha ta kai birnin dnipro na ukraine ya kashe mutane uku da ya hada da jariri yayin da wani matashi da wani mutum guda suka mutu a kiev da yankunan da ke birnin cewar jami'ai a ranar asabar gwamnan yankin tsakiya na dnipro sagi vlesak ya ce hare-haren da aka kai birnin na dnipro cikin dare ya kuma raunata wasu mutane su sha tara da lalata gine-gine da dama da ya hada da wani ginin bene na jama'a mai hawa biyu wasu hotuna da lesak din ya fitar sun nuna yadda ma'aikatan ceto ke aiki a cikin guragusa kwatsan gini da wasu hotuna da suka nuna wani asibiti da aka yi raga-raga da shi lissafi ya ce an kashe mutane uku har lahira da ya hada da jinjiri wasu sha tara suka jikata hudu daga cikin siyara inda wasu takwas ke kwance a asibiti. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdullahi ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Maza da yamma da kan gudun da dalla A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda al'ummar Arewa za su iya cin gajiyar sabbin shirye-shiryen inganta fannin kere-kere da ci gaban fasahar zamani na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya. A yayin bikin zagayowar ranar kafuwar Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis 24 ga watan Oktobar nan a Najeriya ne babbar wakiliyar shirin raya kasashe na Majalisar Ɗinkin Duniyar a kasar wato UNDP. Ms. Elsie Atafuwa ta bayyana cewa. Majalisar za ta ƙara ƙaimi wajen tallafawa tsarin kirkira wanda shine abin da ake bukata don baiwa matasa masu basirar kirkire-kirkire su bunƙasa su Misali hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ciki da UNDP sun kafa wasu cibiyoyin taimakawa masu basirar kere-kere a jami'o'in ƙasar kama daga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Don haka idan aka samu matashi da ya kera jirgi mara matuki zai iya zuwa ABU Zaria ya hada gwiwa da masu ruwa da tsaki don cin gajiyar tsare tsaron taimako na jami'ar ta yadda za a sami ci gaba da wannan fasaha da kuma yadda za a daidaita waɗannan kere-keren ta yadda zai amfana al'ummar Najeriya ƙasashen Afirka da ke ƙarƙashin tsarin kasuwanci na bai ɗaya na ACFTA da ma duniya baki ɗaya. Miss Elsie ta ƙara da cewa majalisar ta kafa ɗakunan gwaje-gwaje a jami'ar Nasarawa, Benue da sauransu don samar da kyawawan yanayi da zammar tallafawa matasa masu basirar kirkira damammaki da za su yi wa abin tambaya tambaya a nan shine ta yaya al'ummar Arewa za su shirya tsaf domin cin gajiyar waɗannan shirye-shirye na Majalisar Ɗinkin Duniya. Bari mu fara ji ta bakin fitaccen ɗan kasuwa kuma mai sharhi akan kasuwancin zamani Alhaji Jamil Abdulsalam. Wato wannan abin da United Nation ta bujiro da shi na inganta kasuwanci da suke eh, amfani da fasahar zamani wato technological driven businesses abu ne wanda kusan duniyar ce ta riga ta kai ga wannan yanayin duniya ce gaba dai ta canza kasuwanci kamar yadda ake yin sa a baya yanzu ya canza kusan kowane irin kasuwa kake kusan za ka ga akwai touch na technology akwai waya da kake amfani da ita akwai social media wato dandalin sadarwa da kake tallata business ka a kai akwai hada-hada ta banki da kake wanda yawanci duka yanzu technology ne suke driving su so lallai duniya ce ta riga ta canza kuma dole ne ita kanta duniya da duk wata hukuma ko wata gwamnati gwamnati ya zamanto ta karkata tunaninta kan adoptin din shi wannan technological advancement da duniya ta tsinci kanta a ciki kuma duk kasar da ko jiha ko wani rukunni na duniya wanda bai mai da hankali kai ba za ki da da shi ba. Na'am me za ka ce a dangane da tunanin masu ruwa da tsaki na majalisar ɗinkin duniya na kawo sabbin tsare-tsaren nan zuwa ga arewacin Najeriya. tunanin sa na cewa kusan tallafin da za su bada na kuɗaɗe da training da za su mai da hankali akan northwest ko north east today ko northern nigeria kusan abu ne da suka fahimta cewa mun koma baya kuma magana ta gaskiya in ana magana technology mun koma baya yawanci zaki ga mu consuming muke yi da abin da technology ya kawo mu kawai ɗiban sa muke mai consuming kamar kika ɗauki banki bankuna nawa na ɗan arewa waɗanda a technology driven kuma ma bankuna nawa ne ɗan arewa yanzu idan kika ɗauka yanayin conventional bankuna da muke da su da kuma sababbin bankuna da muke da su ko da yake ƙanana ne ba su kai su manyan banki ka ɗauki irin su money point ka ɗauki irin su op license su ina ga bifin miliyan hamsin ko miliyan ɗari ba za a baka license su kuma waɗancan manyan bankunan sai ka aji wajen biliyan kusan ashirin da wani abu kan a baka license kin ga lalle ba su kai waɗancan girma ba amma saboda technology da suke amfani da shi hada-hadar kuɗin da suke sai kin haɗa bankunan nan kusan guda hudu ko biyar su manyan bankunan nan ba su kai hada-hadar kuɗin da banki biya daga cikin waɗannan kananan suke yi ba yasa saboda technology da suke ake amfani da shi wanda baka buƙatar ka ma san banki baka buƙata ka je branch din su da wayar ka zaka amfani ko da POS ko da kati ka samu abin da kake so cikin lokaci kankani technology ne duka ya kawo wannan to babu wani dan arewa ko yake da wani abu makamancin haka to kai bayani me ya jawo wannan yanayi kusan duk wani dan kasuwa ko wani mai kuɗi ko wani dan siyasa da ka je ka kai masa wani business ko proposal na investment akan wani business na wanda yake instead technology driven za ga hankalin su baya kan dalili ba physical abu bane ba yawanci za ki ga watakila saba ne wani infrastructure ne za ka investin wasu makudan kudade waɗanda ba abu ne da ke tangible ba da za ka ganto yawanci mu yan arewa mun saba da hada-hada na saye da sayarwa in na saye abu gashi abu na gani a zahiri a ido na so duk wani abu na batiri da zan sa kuɗi na a ce ai akwai shi kawai labari za a bani ba ganin sa zan ba ta ba har yanzu arewa mu ba su kai ga wannan level Wataƙila watakila a hankali tun da lokaci na nan zuwa na san yi eh, akwai businesses da muke da shi wanda mun sha wahala wajen sanya manyan mutanen musu fahimta duk da alfanan su a cikin al'umma a wannan lokacin amma sun kasa ganewa wanda dole sai dai ka je kudu tun da su sun riga sun kai su sun san fa'idarsa su za su iya saka maka hannun jari. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu karkatar da akalar mu zuwa ga yadda wani matashi mai basira hukumar kera jirage maras matuka don amfani ga manoma arewacin Najeriya shamsa Jibrin ke ganin zai iya cin gajiyar sabbin shirye-shiryen na Majalisar Ɗinkin Duniya. Assalamu zan ci gajiyan wannan abu sosai wajen samun damammaki na accessing kama a ce funding da kuma ka samu haduwa da wanda suke daga wasu kasashe da kuma experience people wanda za su taimake ka with advices technical support da kuma funding as well maybe yanayin da za ka bunƙasa abubuwan da kake saboda mu abin da muke yi shine muna using local abubuwa ne na gida muna using materials din da ke gida ne muke hada jiragen mu na fishin gona muna using kamar PVC wanda ake amfani da shi plumbers ke amfani da shi muna using su jerrycan da su da su muke haɗawa da kuma plastic bottles to muna so mu tabbatar da wannan abin ya zama standard global yanayin da za mu ɗauke shi daga Najeriya zuwa ada kasashen waje Afirka da Europe country sai iya amfani da shi a fashi mai rahusa to wannan program zai taimaka min wajen samun samun damammaki. Sunana Abdulfasir Musa kuma yadda nake ganin matashin Arewa zai ci gajiyar wannan ko kuma zai san ma ya za a yi ci gajiyar shi ne. Farko dai akwai wurare da ake cewa hops a arewacin Najeriya yanzu akwai irin su Katsina akwai Kirkira a Kano akwai Startup Kano akwai Innovate Lab akwai Blue Sapphire da irin su da yawa za a amfani da waɗannan tunda akwai mutanen da suke da basira already suke ƙara ƙwayoyin ƙwarewa ko kuma ya za a yi su mai da wannan basira ta su kasuwanci za a iya amfani amfanar da mutane ta wannan hanyoyin sannan kafofin sada zumunta da kuma rediyo da talabijin akwai kusan kowane gidan talabijin da suke programs akan fasahohi da menene yake faruwa a duniyar fasaha so za a iya amfani da waɗannan programs na wayar da kan matasa sannan su kansu yana buƙatar su fahimta cewa in za a taimaka musu ba wai individual ake taimaka ba mostly ana taimakawa business ne to yanzu bari mu ji shawara daga bakin Alhaji Jamil shawara da zan ba ma yan arewa ga shugabannin mu ga masu kuɗin mu ga manyan mu da suke da dama lalle lalle mu mai da hankali wajen ma hassasa abubuwa ko kasuwanci waɗanda suke da a technology driven ya hannun jari ba shiga partnership ko da a kudin ne mu jawo hankalin su zo arewa kusan yanzu zaki ga an fara summit summit wanda suke na technology ne yanzu an fara kawa arewa muna sa rai wanda zai kara wayar da kai sannan a makarantu wajibi ne gwamnati ta introducing kwasa-kwasai waɗanda suke da alaka da technology businesses wanda ba wai ka je makaranta wai a ce wai computer science shine kulli course da za ka yi na technology ba so sai ga mutum ya computer science bai ma san yadda zai yi operating computer ba akwai courses waɗanda suke na kasuwanci ne na technology har yanzu ba mu yasa arewa to lalle lalle gwamnatin mu su bujiro da irin waɗannan kwasa-kwasai wanda tun a makaranta za a fara saka ma yara tunani da cewa ga irin kasuwancin da za su yi sannan duk wani abu waɗanda ko federal government ko united nation ko wasu international organization za su yaran mu da yawa ba su da wannan gogewa da wayewa da za a iya zuwa manyan lalle a dinga karkato da akalar ana zuwa kudu da irin su lagos da abubuwan da suka yi kenan suka kai na tuna lokacin da Mark Zuckerberg ya su lokacin VP bajo shi ya hasasa zuwansa shi ya kai shi Lagos aka je aka yi abubuwa dai da yawa waɗanda su suke ta promotin. so lalle lalle arewa dole duk yadda ka kai ga sanyin abin gaba zaka za ka iya kai kadai ba sai gwamnati ta shiga sai yan siyasan mu sun shiga sai manyan mu sun shiga za mu iya hasassa irin waɗannan abubuwan na ci gaba a arewa in ba haka ba za a yi abin ka ko kuma mu mu dinga bi dole sai mutum ya kai wasu gurare mu dinga kallon su ko kuma mu zamanto consumers ne na product su. A baya-bayan nan dai gwamnatin Najeriya ta ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta gudanar da tarukan bita kan hanyoyin da za a inganta ayyukan matasa masu basirar kere-kere a kasar don bunkasa tattalin arzikin Najeriya. To masu sauraro gaba kiɗa kuma nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam. Madalla. Yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan irin yadda cututtuka suke bijirewa magunguna wato antimicrobial resistance wanda aka fi sani da amr AMR wani yanayi ne da magunguna musamman antibiotics da ake amfani da su wajen magance cututtuka da ƙwayoyin cuta nau'in bacteria, virus, fungi da kuma parasite ke haddasawa suke bijirewa waɗannan magunguna. Wannan matsala an fara ganin ta a matsayin annoba a faɗin duniya saboda yadda take haddasa salwantar rayukan mutane da dama. Najeriya ita ce ƙasa ta goma sha tara. wajen rasa rayuka a cikin ƙasashe 204 yayin da ake danganta mutuwar mutum 263,400 da wannan matsala ta amr dr muslim bello katagu na asibitin ni'ima da ke jihar bauchi ya mana cikakken bayani game da amr kamar haka yayin da cututtuka suka bijire wa maganin da ya kamata a ce musu aiki wala Allah wannan cututtukan bacteria ne viral ne fungal infection ne ko kuma parasitic infection duk ana irin su a matsayin infection wato cuta kenan so yayin da mutum yake da ɗaya daga cikin wa'annan cututtukan ko biyu daga cikin wa'annan cututtukan ai normally kan sha ko kuma normally kan sha magani ne don su yaƙi wannan cututtukan maganin da an san cewa eh, in aka sha shi zai taimaka gurin yaƙa wannan cutan amma kuma unfortunately mutum ya sha wannan maganin sai kuma bai masa komai a jikin jikin shi ba ko kuma bai mata komai a jikinta ba wanda da ya kamata a ce ya kashe wannan cutan ko kuma ya rage karfin wannan cutan. To likita me ke haddasa wannan matsala ta bijirewar cututtuka ga magani? Na farko dai overuse of antimicrobial wato yayin da mutum ya yi ke amfani da waɗannan magunan akai akai ko kuma ya amfani da shi ya yi matukan yawa a lokacin da ya kamata a ce ya amfani da shi ya yi amfani da shi lokacin da bai kamata a ce ya amfani da shi ba dan kawai yana jin wani alama ya amfani da shi yana dan jin wani irin rashin lafiya ko dan ciwon kai ko dan jiri dan kaɗan kan ko kuma dan murda a cikin shi ko kuma ya dan gudawa a sau ɗaya ko kuma dan mura ya kama ya je famasi ya je ya sayi magani guda uku guda hudu ya na yana sha wani yana cikin babban dalilin da yasa ake samun wannan matsala na antimicrobial resistance na biyu kuma shine misuse of antimicrobial misuse shine mutum bai yi amfani da shi da ya cancanta ba walla Allah ya kamata a zo a ce ya sha ne na kwana goma ya zo ya sha na kwana uku ko kuma ya kamata a zo a ce ya sha antiviral ne sai ya dauka antifungal yana sha ko ya kamata a zo a ce ya sha antiparasitic parasitic ne da ka antibiotics yana sha cutar shi bacteria ne amma ya zo yana shan maganin malaria sai kuma ya zo ya sha wannan maganin tsawon lokaci mai tsayi wanda shi a ran shi yana tunanin cewa yana taimakawa kan shi ne bai san cewa kuma yana kashe jikin shi bane yana kashe garkuwar jikin shi da uwa uba yana taimakawa wannan cutan ne dan yaki ga maganin da ya kamata a ce ya sha wanda kuma bai kamata a ce ya sha wannan maganin ba na biyu kuma shine agricultural use wannan kuma an fi samu shi ne a manoma manoma da yawa suka yi amfani da waɗannan magungunan kala-kala matsala don manyan dalilai kamar haka na farko don su kara wa dabbobin su lafiya na biyu don su kara dabbobin su girma na ukun kamma suna tsoro ne don cuta kada kama dabbobin su a dalilin hakan kuma a madadin su yi amfani da waɗansu daga cikin magungunan akalla alal misali a ce a sau biyu a shekara ko kuma a yayi nisa sau uku a shekara sai wani manomi da yake kiwon dabbobi wala Allah kaza ne akuya ne taure ne tinkiya ne ko kuma shanu alal misali sai ba basu a wata wata abin da ya kamata a ce an bayar da shi a sau biyu a shekara ko sau uku an zo a bayar da shi a sau goma ko kuma ba su goma sha biyu a shekara kai kuma bawan Allah da ka zo ka saya wannan naman nan ka zo kana ci baka san cewa kana cin naman bane tare amma da magungunan da aka lafta a wannan dabban ka zo ka sha magani ne wanda bai kamata a ce ka sha ba su kai kenan ko kana da cutan a jikinka ko baka da cutan kai dai ka ci wannan cutan ta fannin cin wannan dabban da aka masa wannan alluran yin to shi ma yana taka rawa matuka da wannan resistance da aka samu na antimicrobials kenan poor infection control wato rashin kulawa mai kyau ta fannin yaƙi da cututtuka wala Allah asibiti asibiti ne ko kuma wala Allah wannan rashin kulawan a ba asibiti bane in a ce al misali asibiti ne akan samu matsaloli da ya hada da na tsafta musamman aka hada mara lafiyan da bai kamata a ce an hada shi da sauran marasa lafiya ba wannan mara lafiya yana da tuberculosis ko kuma yana da alama na community acute pneumonia ko kuma yana da alama na wani condition din da cikin kankanin lokaci zai iya watsa wa sauran jama'a sai a zo a bashi ya zauna a cikin wanda yake da ciwon suga wanda shi kuma hawan jinin shi hau ne wanda yake da malaria ko kuma wanda al misali yana da wani rashin lafiyan da ba zai iya watsa wani ba sai a hada shi da wanda yake watsa irin wannan cutar kafin kakar suka samu cuta ya gama watsu a cikin asibiti ga ma'aikatan kiwon lafiya ne tare da su kansu wanda suke zama da marasa lafiya da su kansu marasa lafiyan da suka zo asibiti amma a wani dalili daban ba wai don wannan dalilin ba wani condition known as nosocomial infection kenan sai ga as a result of that an zo ana tabawa mara lafiya maganin da ba shi ke bukata ba amma saboda wannan mara lafiyan ya watsa masa sai kasance dole sai ya sha in aka ce kuma ta wajen asibiti ya kama da irin kazanta da muke samu musamman musamman a arewacin Najeriya yanzu is normal to us mu ga gashi wannan gidan akwai kwata wannan na gefen shi akwai kwata ga bola ta nan gurin tsallakin titi kuma ga wata mata tana soya kosai ko tana soya masa wannan ya zo ya wuce hankalin shi kwance ya zubar da bola akan titi a tsakiyar gari ba wanda ya dame shi kuda ya bi bera ya bi sauro ya bi duk wani dabba da muka sani wanda suke kiwo a cikin gari musamman a ce akuya ne ko rago ne ko kaji ne sun gama ta'ammali da wannan dabban su shigo cikin mu kuma mu ci gaba da kuma wato ainihin noman ta'ammali da alaka da su mu din kanmu mu wuce mun ga wannan bolan hankalin mu kwance mun wuce mun ga wannan wato ainihin kwatan hankalin mu kwance washe gari kuma mu zo mu ce muna da malaria washe gari kuma mu zo mu ce muna da ciwon ciki washe gari kuma mu zo mu ce muna amai da gudawa washe gari kuma mu zo mu ce ga jiri da ciwon kai ba mu san me yake damu ba saboda duk wannan rashin tsaftar muhalli shi ma na kontributan as a result of that sai a ta shan magunguna unnecessary lack of new antibiotics production wato shine yayin da ba a iya samun damar fitar da sabbin magunguna musamman na irin antibiotics haka haka ma kuma antimalaria saboda duk wayansu antibiotics na muka sani da antimalaria kusan kowanne a cikin wa'annan magungunan suna nan a pharmacy na je na sayi wannan magani na antibiotics duk magungunan ne kai na na riga na gama sanin su in na ji alamun malaria ko da ma ba a mun gwaji ba je sauro sun cije ni yau kai na ci tashi na ji alamun cewa ina da malaria na ji an mun alluran antimeta har na kan iya faɗa wa likitan ma ko kuma shi ma a ma'aikacin pharmacy din in aka bani maganin haɗiya bayan mun aiki a aka bani haɗiyan bai mun aiki ba in dai ba chloroquine ba ka haɗa mu da na ruwa su ma ba za su mun aiki ba wanda shi ba ma an ja masa gwaji ba shi ma ba yana da cutan ba ne haka kawai ya ji a shi yana da cutan a haka sai ya je famasi ko kuma ya je gurin wani kiwon lafiya sai ya je ce a rubuta masa magani kaza ya zo ya ɗauka yana ta shan wannan maganin to yana cin abubuwan da suke kashe warkon jiki da uwa ba suke kwaso wannan resistance ko kuma bujirewa na aiki da maganin da ya kamata a ce ya a jikin mu. To likita kamar ta wasu irin hanyoyi ne cuta ke bijirewa magani. Na farko akwai enzyme production wani sinadari ne da jikin adam da yake da shi wanda bacteria ma yana da shi wannan bacterium nan kuma yakan amfani da wannan sinadari na enzyme din nan sai ya dakatar da shigan wannan maganin da ya kamata a ce ya shiga jikin mutum ya aiki sai ya kashe wannan maganin ko kuma ya hana wannan maganin aikin da ya cancanta na biyu akwai efflux pumps wato cututtuka ne na microbial da muka lissafo su a baya wala Allah parasitic ne fungal ne viral ne bacterial ne sai kasance suna yaƙi da wannan maganin tun ma kafin maganin ya shigo jikin dan adam din da zai iya yakan su wato kenan sun yi kamar prophylaxis ne a against wannan medication din nan sai kuma akwai target modification bacteria din ko kuma viral din ko kuma parasitic din yana altering da wato ainihin molecular target din wannan maganin da ya kamata a ce ya ma mutum aiki sai su canza yanayin halittar su ko kuma su yi modifying din jikin su yanda ko wannan maganin ya so ma kamar ko mutum ya ci alli ne ba abin da zai masa a jiki na amfani hakan ma wannan maganin in ya zo jikin su haka zai kasance yayi ba tare da ya nuna wani alama na amfani ba sai kuma akwai impermeability shine yanda wannan microbial din nan da na lissafo su a baya sai su canja irin yanayin halittar da Allah ya musu cell wall ne cell membrane su ne sai ya canja halittar yadda ko maganin ya zo sai aiki sai gagar gane wannan cutar ko kuma in ya zo sai gagar shiga ciki gashi ya gane wannan cutar amma kuma sai gagara shiga wannan cikin cutar nan balle har ce zai yaƙe shi balle har ce zai kashe shi ko kuma ya rage karfin shiga baki daya. To likita shin menene illolin wannan matsala da ta tunkari duniya? Na farko dai shine bincike ya tabbatar da cewa akalla nan da wa'ansu shekaru 25 in ba a kiyaye ba akalla kowane shekara za a na samun mutuwar mutum miliyan goma a duniya saboda wannan resistance na magungunan da ya kamata a ce sun yi aiki amma kuma ba su yi aiki ba to za a na yawan samun mutuwar mutane musamman ga cututtukan da suke bukatar maganin da ya kamata a zo a ce an sha sun da yanzu ake sha kuma wanda bai kamata a ce an sha a wannan lokacin ba to sai a zo ana neman su a gaba su kuma lokacin da aka neman su a gaba jikin mutum ya riga da ya saba shan wannan maganin as a result of that sai gagari masa aiki saboda dama an riga da an faɗa a hausance ido wakar raina shine yace mene wanda na saba gani to wannan cutar ma shi ma ya fi raina abubuwan da ya saba gani wanda shine magun da muke sha yau da kullum masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas a nan za mu dasa aya sai a tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar. Nake cewa mu kula da jikinmu domin lafiyarmu ita ce jarinmu. Mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. barkanku da warhaka. ni ne Reverend Hussaini J. Samari daga ikkilisiyar mu ta Assemblies of God Church, kasuwan magani Kaduna South District. Ina magana ne akan muguntan da bashi fahimtuwa. Mugunta dai shine ratsewa daga hanyar adalci, kuma tafiya ne gaba da shari'ar Allah. Mugunta ba abu ne mai kyau ba, kuma sai ga mugunta ayoyin ta faruwa a hanyoyi daban-daban. Mugunta yana faruwa a gidajenmu, muna ganin mugun aiki har a kasuwanni, muna kuma ganin mugun aiki a wuraren sana'o'inmu. Muna ganin mugunta a yau ta wajen karkashin mutane da ake yi wani lokaci ka gan wani zai kashe wani ba tare da wani dalili ba duk dai saboda mugunta. Ta dalilin mugunta yana sa a yi wani tara dukiya wanda mutum ma ba zai iya more su ba. Wadansu a yau ma ba su ma san inda sauran dukiyarsu yake ba. ana ta tarawa duk mugunta ne ya jawo irin wa'inan abubuwan nan tunanin mutum mugunta ce tunanin mutum babu adalci yawanci adalci a yau ya yi kasa a don haka maganin wannan muguntan nan da muke ganin da yake faruwa a yau shi ne mu komo ga ubangijin Allah shugabane mu komo ga ubangijin Allah mu kuma mu komo ga ubangijin Allah dukkan jama'a mu komo ga ubangijin Allah ko irin salama ma da ke faruwa a yau a kasashe na kashe-kashe da sauransu a wurare daban-daban dukkan wayannan na faruwa ne saboda zuciyar mutum ya riga ya cika da mugunta bari mu koma ga ubangijin Allah idan muka koma ga ubangijin Allah salama za ta samu a mu salama za ta samu a mu salama kuma za ta samu a duk inda muka iske kanmu a wannan rayuwa nan Allah isa mana albarka Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Na zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.